ولا طعام إلا من غسلين kuma baya da wani abinci da ake ciyar da shi sai daga ruwan ƙwarjin 'yan wuta